ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu zo innahu waliyu zalika wal qadiru Alhamdu alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau talata rana ta biyu a mako da muke karanta wannan littafi mai albarka sahihul bukhari muna nan a kitabu tafsir muna 22 daidai ga watan rabi'ul awwal na wannan shekara ta hijiriya 1444 wanda ta yi daidai da sha 18 ga watan goma na shekarar miladiya 2022 ba mu gushe ba a cikin suratun nur muna cikin hadisin nan da yake kissanta mana da ita na na aisha take kissanta mana abin da ya faru da ita na jafa'i da ƙarya da ƙage da aka mata <clears throat> mun karanta ajiya jiya cewa nana aisha bayan ummu mista ta ba ta labarin abin da ke wakana a waje ta tabbatar mata da cewa abun ya kwana biyu ma ta ce za ta je gidan iyayenta ta je a rikice cikin raɗaɗi da damuwa tarar da mahaifiyarta ta tambaye ta shin kin ji labarin kaza ta ce eh ta ce ta tarar da mahaifiyarta kaman babu wani abu a tare da ita babu damuwa babu wani galabaita irin yadda ita na na Aisha take fama da shi daga mahaifinta a can sama yana karanta kan bene yana karanta alkur'ani ta ga kaman ba su damu ba kuma mahaifiyarta ta gaya mata babu macen da mace kyakkyawa da za ta auri babban mutum kuma ya nuna wa duniya duk ita ya fi so a mata a maza kuma mahaifinta ya fi so sannan kuma tana da kishiyoyi har takwas na na aisha kuma ita ce aka aure ta a budurwa ƙarama ta ce babu wanda za ta haɗa waɗannan abubuwan da ke aisha ƴata kika haɗa face sai ta samu ƴaƴan menene kishi daga ƴan uwanta da nan da kitsa tan da kutungwila da wani abu dai to saboda haka ki sauƙaƙa wa kanki kawai ki bi abin a sannu a sannu <clears throat> Nana Aisha ta koma can gefe ta yi ta zabga kuka har mahaifinta Abubakar daga sama ya ji kukan da take yi ko daga nan fa sami'a abubakarin sauti sai abubakar mahaifina ya ji muryata na tsala kukan da nake yi wa huwa fawqal bait yana can kan bene ya yaqra'u yana karatu fa nazala sai ya sauko fa qala li ummi ya tambayi mahaifiyata ummu ruman ma sha'anuha me ya samu aisha ne me ya same ta ne me ya faru da ita ne nan ne ko qalat sai mahaifiyata ta ce ai balagha alladhi dhukira min sha'niha yace ai al'amuran da su a maganganun da ake yadawa ne game da ita labarin ya riske ta yau shine fafada da ainahu yace sai idon sayidina abubakar ya ciko da hawaye shi ma mahaifin nata gani yanda ga 'yarsa irin halin da ta shiga ya tausaya mata shi ma sai da idon shi ya ciko da hawaye kala yace ce aqsamtu alaiki ai bunayyatu yace na rantse miki yake yata illa raja'ati ila baitiki dole ki tashi ki koma gidan mijinki dole ki tashi na yi rantsuwa ki tashi ki koma gidan aurenki Farajatu na aisha ta ce sai na koma walaƙar ja'a rasulullahi sallallahu sallama baiti da na aisha ta ce sai manzo Allah sallallahu sallam ya zo gidana da yake matan kowa da nata gidan fasa'ala anni khadimati sai manzo Allah ya ta tambayan yar na, mai mun hidima a gida game da ko tana ganin wani al'amura suspicion wanda yake abun eh, shakka-shakka menene game da nana Aisha faƙalar sai ta ce la wallahi ta ce sam ya rasulallahi wallahi na rantse maka da Allah ban taɓa ganin abu mara kyau game da Aisha ko na ji ba ban taɓa ba irin take ta ko tana yawan fita ko ta yana yawan kaza ko tana kaza-kaza ma alimtu alaiha aiban ta ce wallahi ni ban san wani aibi ko matsala game da nana Aisha ba illa annaha kanat tarqudu hatta tadkhula ash-shatu fata'kulu khamiraha aw ajinaha sai dai kawai ne abinda na sani a game da ita idan ta shanya gari ko masara ko wani abun irin abin girki din nan gari yanda ake niko gari ko a daka gari a shanya shi to ni na san in ta shanya shi saboda yaranta takan zo ta zauna ta fada tana bacci har tumaki su shigo su cinye har tumaki su shigo su cinye to ita yarinya ce karama an ba ma yarinya ki tsare mun kaji zo ki zauna nan kar kaji su ci mun wannan garin to kaga yarinya ta ta tuntsire bacci kawai har kajin su cinye ta ce wannan kawai na santa da shi na santa da shi wantaharaha ba'du ashabihi faƙala, sai waɗansu sahaban manzo Allah da suke tare da manzo Allah suka tsawartar masa suka cike faɗa manzo Allah gaskiya faɗa manzo Allah gaskiya usduki rasulallah, ki faɗa manzo Allah gaskiya fa abinda kika sani hatta asqatu laha bihi asqatu laha bihi bi ma'ana hatta wato me zan ce dai suka tsawatar mata dai hatta wani abun da take rike da shi ya faɗi faƙala ta ce subhanallah wallahi ma alimtu alaiha wallahi wallahi ban san komai na mara kan gado game da nana aisha ba illa ma ya alamu sa'iru ala tibri zahabil ahmar face kamar yadda makerin zinari ya ake kira ma abun nan goldsmith ko yanda suka san ruwan zinari fari pat yanda in ka tambaye su ya ruwan zinarin da aka narkar wanda suke kera yan kunde na gol kasa sun narkar da zinari sun fi kowa sanin abun eh, yanda na asalin yake very pure ba tare da mix ba uh, mix ba to tace haka na san aisha very very pure ba tare da wani mix ba ko a ce wani hali mummuna ko su dabi'u. yanda makerin zinari ko masu sana'an narkar da zinari za su gaya maka tsaftataccen zinarin da bai gurɓace da komai ba to ni ma haka zan ba da labarin na na aisha ina fata misali ta buga wa balaga al'amuru ila zalikar rajuli alladhi ƙila lahu har labari ya riski shi wancan sahabin da ya ɗauko na na aishan da ya ganta har ya durƙusar da raƙuminta wanda ake zarginta da shi ɗin shi ma labari ya riske shi aka faɗa masa shi mafaƙala ce subhanallah wallahi ma ka shaftu kanafa unsa qattu ya ce subhanallah shi ma da aka tambaye shi labari ya zo mace wallahi wallahi wallahi ban taɓa ɗaga wai gyalen wata mace haka wai in kalli fuskanta ba a rayuwata ban taɓa ba ƙalar na aisha na aisha ta ce faƙutila shahidan fi sabilillah nan mutumin da aka tuhume ni da shi an kashe shi a matsayin shahidi a wajen filin daga wajen jihadi manzo Allah ya ce ya halarci yaƙin badar ma qalat wa asbaha abawaya indi falam yazala hatta dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad salla al-asra yace iyayena da mahaifiyata ummu ruman da mahaifina abubakar suka suna basu gushe a cikin gidana ba suna zaune da ni suna zaune tare da ni har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gidana bayan ya yi sallar la'asar thumma dakhala wa qad iktafanani wa qad tanafani abawayya an yamini wa an shimali manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiga ya shigo ya tarar da ni iyayena sun sa ni a tsakiya mahaifina ta nan gefe mahaifiyata ta nan gefen sun sa ni eh, na dogara da su haka na dogara da su saboda irin hali na kuga da firgici da tashin hankali da take fama da shi fahimidallaha wa asna alai wanzu Allah ya tarar da ni da iyayena muna zaune da ita wannan baiwar Allah da aka tambaye ta bayan manzo Allah ya shigo ya zane ce innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulillah ya gode wa Allah ya ba masa sun makala sai ya ce amma ba'ad bayan haka ya aishatu manzo Allah ce na aisha abinda nike so daga gare ki in kunti farakti qarafti su'an idan fa kin san kin aikata wannan aika aikar da ake yadawa ake tuhumar ki da ita au zalamti ko kuma kin san kin zalunci kanki fatubi ila Allah Allah Allah sarsar ce mata ki tuba zuwa ga Allah fa inna Allah yaqbalu taubata an ibadihi shi Allah fa yana karban tuba daga bayinsa ba wani abu bane in kin aikata ki kawai ki confessing ki nemi gafaran Allah قال وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جارسة babi." a lokacin ma da manzo Allah yake mun wannan bayani a kota mata cikin matan Madina ta zo tana zaune a kofa tana jin mu tana zaune a kofa فقلت ألا تستحي من هذه an tazkura shay'an ya rasulallahi baka jin kunyan wannan matan ma da take zaune a kofa tana jin mu kar ta ji abin da muke faɗa ta je ta yaɗa wani abu ka bari sai mu da mu imu imu mana ga baƙo tana zaune a kofa kana gama matanka kana gamun irin wannan wai in na tabbata na yi wannan abun untuba. ya rasu ka ka ga wannan tana zaune in ta je ita ta ɗora wani abu fa ta ce ga abin da na je na samu a gidan manzon Allah ga abin da ke aukuwa ga abin da na karar na kaza kaza an sa ta a gaba manzon Allah ya sa ta a gaba yana cewa kaza da kaza baka dan jin kunyanta ya rasulullah irin kawaicin nan fa wa'aza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yayi wa'azi dai sosai faltafattu ila abi sai na wai ga na kalli mahaifina injina na Aisha da manzo Allah ya ce in kin san kin aikata wannan aika aikar kin zalunci kanki ki yi confessing kawai ki yi ki yadda kawai ki nemi tuban Allah Allah yana gafarta wa bayinsa me ce sai na waiga na kalli mahaifina ni Aisha ban ma iya magana ba nace baba ka ba manzon Allah amsa ka yi magana baba a madadina sai na ce ajibu sai abakar ce ah to nina na aisha mai zan ce magana dai da ke ake yi kuma ki ce in ba da amsa ce kin yi ko baki ba kenan ai waka a bakin mai ita tafi daɗi ke ce manzon Allah yake fuskantar da wannan maganan direct zuwa gare ki ya cancanta ki ba amsa ni zai kutse tsakanin manzon Allah da ke hmm? ita ce ina fa ma ba a me kike so in ce faltafattu ila ummi sai na bar Baba na sai na waiga na kalli mahaifiyata nace mama ki ba manzon Allah amsa ki magana a madadina a ƙultu a jibihi faƙalar a ma mata ta ce to unce mai aisha kasan mata an yi haka unce mai aisha amma fa ba ta yi haka ba kasan in za su yi ɗin probably to unce mai aisha ina fata an gane ko yawa probably an yi wannan watakila unce mai falamma lam yujibahu da ta ga babanta mahaifinta da mahaifiyarta ba su ce komai ba sai ta ce to ita ga bayaninta ya ce ta shahattu sai ita ma ta yi inna alhamdulillah na ahmadu wa asta'inu wa astaghfiru ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah amma ba'at ita ma ta yi kalman shahada ta yi irin wannan maganar fahamitullah sai tace sai na gode wa Allah ta'ala wa asnaitu alaihi na yaba wa Allah bima huwa ahluhu kamar yadda ya cancanta thumma qultu sai na ce amma ba'du bayan haka ana tace jawabina jawabi na shine fa wallahi na rantse da Allah la in qultu lakum inni lam af'al na tabbata idan na ce muku ni ban yi wannan abun ba kwata-kwata wallahi azza wa jalla ya shahadu inni la sadiqun na san Allah mabuwayi yana shaida wallahi da gaske nake amma madha binafi'i madha ka Inda kum na san wannan duk ba zai amfane ku ba ni na san between ni da Allah tsakanina da Allah Allah yana shaida akan gaskiyata take gaskiyata nake in ma nace muku ban yi ba na san Allah na ya tabbatar haka ne amma ku din nan da ba ku san gaibi ba ba ku san abin da ke ɓoye ba na san magana ta ma ba za su ba za ta ma muku amfani ba ba za ku yadda ba laqad eh, yace laqad bihi wa ashribat qulubukum tace na san kuma harcin ku yayi ta maimaita wannan magana kuma na san zuciyarku an shayar da ita wannan maganar cewa nayi na san an shayar da zukatanku kawai saboda haka kun fi karkata zuwa ga gaskata wannan abun na sani saboda haka unce muku ban yi ba ba zai ma amfane ku ba na sani amma ni na san tsakanina da na yana shaida akan gaskiya niki wa in qultu inni fa'altu idan kuma nace muku eh nayi din to na san tsakanina da Allah mahalicci ya san ni ƙarya nake yi don shi masanin gaibi ne Allah na ya san ƙarya nike yi wallahu ya alamu ni lam af'al ya san ban yi ba la taqulanna qad a bihi ala nafsiha <clears throat> to na san ku kuma za ku ce wannan to ya rage ya rage tsakaninki can da kanki wa inni wallahi ma ajidu li wa matsalan. Ta tace wallahi ni yanzu ba wata kalma da zan faɗa da ta dace da ku kuma ta dace da ni face irin kalman nan da annabi yaqub ya faɗawa ‘ya'yansa lokacin da suka zo suka ce kura ta cinye annabi yusuf sai ya ce fasabrun jamil wallahul musta'anu alama ta sifun ta ce to wallahi kalmanta da dace da ni da ku in faɗa ita ce irin wanda annabi yaƙub ya faɗawa ya faɗa lokacin da aka kama masa labari shine menene fasabrun jamilun ya ce mafi kyawu ya ce yi haƙuri mai kyau wallahul musta'anu Allah shi nike neman taimakonsa alama ta sifun game da abin da kuke faɗa a game da ni na bar wa Allah shi nike neman taimakonsa ya kawo mafita ya ba ku amsa da kansa ya ba ku amsa da kansa wa unzila ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sa'atihi tace nan take ina gama wannan magana <clears throat> sai naga alamun wahayi ya fara saukan wa manzon Allah sai na ga manzon Allah jikin shi yana girgiza yana kadawa yana kadawa to na san cewa wahayi ne domin ina tare da manzon Allah na san in alamu wahayi sun fara zuwa masa sai na ga nan take alaman wahayi kawai jikin manzon Allah yana shakin zufa yana keto masa ya jika shi sharaf wa unzila ala rasulullah sallallahu fi sa'atiha nan take fi sa'atihi fasakatna dukkan mu sai muka yi tsit farufi'a anhu can sai ya dawo normal manzo Allah sallallahu alaihi wa inni la'atabayyanu surura fi wajhihi wa huwa yamsahu jabinahu tace ni ina karanta alamun farin ciki a fuskan manzon Allah don ga fuskan shi kun san sahabai suna gane ɓacin ran manzo Allah daga fuskan shi suna gane farin cikin shi daga ina jin ɗan adam ma duk haka yake ko duk haka yake labarin mene zuciya ko a tambayi fuska ba haushe haka ce. ni tunda naga manzon Allah ya watsake ya watsake sai naga alamun farin ciki a fuskan manzo Allah yana menene yana share zufa daga goshinsa domin manzo Allah idan wahayi yana saukan masa kai ka ce ruwa ne ake kwara masa zufa ke ketowa za ka ga jijiyoyin wuyan manzo Allah da na goshi da na ina sun kumbura kawai kamar za su fashi saboda nauyin wahayi ga ya jiƙe sharaf ya jiƙe kayan shi kamar ruwan sama suka jiƙa shi to yana irin share zufan nan yana yarfe ta sai na ga alaman fuskan shi ta sake tana annuri akwai alaman albishir da alheri sai na ji wa ya ƙulu manzo Allah ce abshiri ya aisha albishirinki ya aisha albishirinki ya aisha faqad an bara'ataki Allah ya saukar da ayoyin da suka wanke ki Allah ya wanke ki Allah ya wanke ki Allah ya kubutar da ke Allah ya barrantar da ke kalar sai ta ce wa kuntu ashadda ma kuntu ghadaban ce a lokacin na kai matuka matuka mai tsanani wajen fushi da irin halin da na samu kaina faƙalali a Bawaya. ba manzo Allah ya faɗi wannan kalman sai iyayena suka ce kumi ilai tashi kije kusa da manzo Allah tashi kije kusa da shi mana tashi kije fa qultu hay ita kuma irin dan shagwaban nan tace la wallahi la aqumu ilaihi ni wallahi bazan tashi in je kusa da shi ba eh ai ba shi bane ya wanke ni ba shi bane ai ya kokutar da ni ni Allah ubangiji na zan godewa ya Allah ubangiji na zan godewa wala ahmiduhu wala ahmaduhu wala ahmadukuma ba zan gode masa ba ba zan gode muku ba baba da mama walakin ahmadullah alladhi anzala bara'ati ni Allah na da ya saukar da ayan da ta barrantar da ni shine zan godewa eh ba ko kun sani a gaba ba kun sani a gaba uyinan ku bi ni ku bi ni Allah na zan godewa irin dan wannan abun fa ba wai saba wa iyayenta ba fa ko abin nan irin dai dan wannan abun ina fata an gane ko yawa laqad sami'tumuhu fama ankartumuhu wala ghayyartumuhu yawa ai kun ji abin da ake faɗa mu hmm? fama ankartumuhu ba ku musa mun ba ku ƙaryata ku goyi bayana ku ce ba za ta yi haka ba ni ƴata ba za ta yi haka ba ni kuma matata ba za ta yi haka ba ai tsit kuka yi ba ku musa ba ba ku canja wannan abun ba yanzu Allah da ya wanke ni Allah na kuma ku ce unge kusa da annabi ina fata an gane irin dan wannan dai fashe shagwaba wa kanat aisha na nana aisha Allah Ubangiyar da ita ta kasance tana cewa amma zainabu ibnatu jahshin fa'asamaha Allahu bi diniha falam taqul illa khairan tace bazan manta da Zainabu yar Jahash matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun santa ko matan Zaidu din nan da binu Muhammad da manzon Allah yayi adopting nashi akan cha Muhammad daga baya Allah ya soke wannan tace a rika kiran shi da Zaidu binu Haritha kuma don ma a nuna an hana adoption aka ce mijinta zai sake ta kuma kai ka aure ta ai ka san ɗa na tsatsonka ba zai sake mace ka uba ya aura ba to sai aka yi haka to ta ce wannan matan injina na aisha ba zan mance da ita ba Allah ya kare ta ya kare mata addininta da wannan fitinar ta zo Allah ya kafa ta ta yi sabati ba ta faɗi komai ba face alheri game da ni kaga da ta faɗi akasin alheri game da ni da ayar nan da ta ce wallazi ali kulli mri'in minhum saba min al’if. Ko? ko shine ko kowanne gwargwadon abin da ya faɗa gwargwadon zunubinsa to Allah ya sa ita ba ta furta komai ba sai alheri wato fitina ta zo ka ga kawai ka samu sabati ka samu sabati kafuwa baka furta wani abu ba game da ɗan uwanka sai alheri to ɗaiɗai ne daga cikin mutane ɗaiɗai ne daga cikin mutane inda za a kawo mutum mafi kirki da muke ganin shi da kirki a ce ai wannan yana kidnafi a ce kai Allah to kaza ba abun mamaki bane zamanin nan namu ai zamanin nan wani ai biri ya kama da mutum ai biri ya ka he ka ji wani da ƙyar za samu nomban mutane da za su yi condemning ɗin abin da aka tuhume shi da shi su ce wane fa ba mu san komai game da shi ba sai alheri saboda haka wallahi ba za mu taɓa yadda ba ba abin da za ku faɗa ya gamsar da mu ba za mu ta sai sai me sai alheri sai sai kaɗan sai kaɗan a ce to kaga zamanin na ai tunda naga yana ɗan sayan mota ma a zamanin na yanda motoci suka yi tsada naga har yana gini ai ni na san da wani abu kasu. to ina yake samun kuɗi sai ka ji an ƙirƙiro wani abu an abin nan da makamantansu wato shi ɗan adam yadda ya ɗauki Allah yanda ake tsananin talaucin nan kamar Allah ba zai taɓa mai da wannan tsananin yalwa ga wani ba saka ga lokacin da kage gani an fi tsanani to a lokacin ne Allah ya fi yalwata ma waɗansu lokacin da Allah ya fi yalwatawan a lokacin da za ka game ya fi tsananta ga wasu don girman zatin Allah ka ɗauko mun tun lokacin da aka haife ka har yau ba mabarata da maroka a society tun lokacin da za a ce kaza masulai ko kobo gaya mun inda ba matalauta ba mabarata gaya mun inda ba ‘yan maula gaya mun inda ba maroka gaya mun duk yadda abin nan ka samu akwai wani lokacin da kake ihu kake tsanani kake cikin tsanani abun nan wani kuma a lokacin in an tashi magana zai ce bai taɓa samun alkhairi da walwala da sauƙin al'amura sai a lokaci kaza to shi ɗan adam idan ya shiga wani honest kwana haka na takura da abin nan sai ya ga is impossible kawai a ce wani yana nan wai ya samu arziki na halƙariya ne saboda shi yana angul ɗin na matsi ne shi kuma wallahu ya ƙabidu wa ya busoto? Allah yana damƙewa yana sakewa ga bayinsa yana damƙewa yana sakewa ya damƙe ma wannan da da ya bashi ya sakewa wanda da bai bai bashi ba haka Allah yake yi haka Allah yake yi sai ka ga mutum ya gudu ƙasan waje wai shi ana talauci da baƙin talauci da ƙuncin rayuwa a Najeriya shi ya koma Amerika ya je can zai yi aiki shi ya gudu ya koma Dubai ya gudu ya koma Saudiya in ya kwana biyu ya kaga ya gudu ya dace kai na ni wallahi ni gaskiya zan da ƙasa ta kawai to ya ɗauka wai shi arzikin ne a can arzikin nan yanda ajalinka yake binka haka Allah ya halicce su suna manne da juna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yanda ake tattara halittar ɗan adam a cikin mahaifansa 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi almalaku fayanfukhu fihi ruha bayan an gama tattara halittar ɗan adam sai a tura mala'ikan da zai hura rai wa wannan jaririn da yake cikin mahaifiyarsa annabi ya ce ana hura ran nan fayi umaru bi arba'i kalimatin kalmomi hudu za a karanta masa the first one bi katabi rizki za a nuna za a rubuta masa duk arzikin da zai a duniyan nan me yasa arziki ya zamanto na farko domin da shi ake ta dalilin shi ake kashe-kashe ta dalilin shi ake kashe-kashe ta dalilin sai an arziki ake shirka ta dalilin sai an arziki ake zuwa gun bokaye da 'yan tsubbu ta dalilin sai an arziki ake kwakule ido ta dalilin sai an arziki ake eh, abun nan sai da sassan jiki ta dalilin sai an yi arziki ake buɗe makabartu ta dalilin sai an yi arziki ake menene gashi nan ake kashe-kashe da menene duka gasu nan to sai a ce baka da problem arzikinka Allah ya lamunce maka to daga arzikin fa bi kadbi rizqihi sai menene wa ajalihi sai ajalin mutum ya nuna maka bayan an yi arzikin fa za a mutu yawa ana cikin shan miya ana cikin bushasha ana cikin gida mai daɗi fa akwai ran da za a fita ana kan danin tebul na ana shan farfesun kifi za a za a mutu ma a nuna maka arzikin fa za ka rabu da shi ga wani problem na arzikin duk inda kake kana yin shi mutuwa ma tana tana binka bi katabi rizqihi wa ajalihi sai wa amalihi da irin ayyukan da za ka yi a duniya irin ayyukan da za ka yi sannan washe ƙiyun ausa idun finally a ce maka kai ɗan aljanna ne ko kai ɗan wuta ne to yanda arzikinka yake neman ka ba tare da ya tambayi wani kwatancin gidanka ko adres ɗinka ba wallahi haka mutuwa take neman mutum akwai inda kai za ka tashi ka je arzikin ka tarar da shi akwai inda shi arzikin ne zai zo ya tarar da kai haka nan ma vice versa ajalin akwai randa kai za ka tashi ka je ka tarar da shi akwai kuma kana zaune a kan gado zai zo ya biyo ka ya tarar da kai haka da fata an gane ko to shi ne ake faɗa a aka a hadisi ya faɗi wannan ya ce wa amma uktuha amma kaga yar uwanta ita Zainab bintu Jahash akwai yar uwanta Hamnatu Hamnatu da M Hamnatu akwai Hannatu akwai Hamna fa halaka fi man halaka wannan Allah ya kaddara mata halaka cikin waɗancan da Allah ya musu alƙawarin wutan nan na halakan nan wannan ta faɗa ciki domin ita yadda ta yi ta yaɗa abun ta yi ta zugugu tashi ta yi ta ƙara shi abun ya wuce misali wa kana alladhi yatakallamu fihi mistahun wa hassan ibn thabitin daga cikin waɗanda suka ba da contribution gudunma wajen yaɗa wannan abun akwai shi mistah mistah ɗan uwan sayidina abubakar akwai hassanu binu thabit Allah uban yadda da su wal da babban munafiki ogan ogogin munafikan Madina Abdullahi bin Ubayy bin Salul shi ya kirkiro shi kuma ya kirkiro wannan ƙaryan wa huwa ya kana shi ne wanda ya shirya wa yajma'uhu ya tattaro wannan gaba ɗaya bala'in ya je homun shi wa huwa alladhi tawalla kibarahu shine wanda ya jibinci babban laifin domin wanda ya kirkiro abun da babu shi ya kirkiro shi girman laifin shi ya fi wanda shi ji yayi ya bawa wani labari ko ya fi wanda shi da ya ji ya ƙara da ba a kirkiro ba da duk wannan bai samu ba to huwa alladhi tawalla kibarahu minhum huwa wa hamnatu shi da hamnatu shi da hamnatu su ne suka yi ta haɗa wannan su suka haɗa ƙalan na aisha ta ce allah uban yadda da ita Fa halafa abu bakrin bayan annabi ya mun albishir ya ce aya ta sauka ta wanke ni ta kubutar da ni ta barrantar da ni nan kawai sai tunanin waɗannan mutanen mista hudin nan sai ya zo wa abubakar ɗan uwan abubakar ne na jini da na gaya muku abubakar shi ne ke ɗaukan ɗawainiyar gidan shi da iyalansa da ciyar da shi da sutura da komai har wajen zama ma sai abubakar nan take ya rantse Allah yanfa'a misqa'an binafi'atin abadan Ya ce wallahi ya yanke duk abinda na alherin da da yake wa mista ce ya yanke bashi bashi ba zai taɓa amfana da kobon abubakar ba haka abubakar ya ce sisi na ka daina gani sisi na mutum ya baka gida yana ɗaukan ɗawainiyar iyalanka da ciyar da sa amma a yi wa 'yar shi ƙazafi kai ne babba a waje yaɗawa eh wallahi 'yar ogana 'yar oga wallahi ta san iri waɗannan masu gadi-gadi direbobi direbobi 'yan kukuk ɗin nan to su ne za ka ji abu zai faru a gidan ogansu mai gidansu amma sun fi kowa mai yaɗawa kowa yaɗawa <laughs> in sun haɗu guru ɗin 'yan masu gadin nan ya ne ya ce a ah, yau wani abun dariya ne kawai ya fi da ni wallahi wallahi ai ya ce ta makure wuyan oga ta shaƙe shi illahi lalzi da ƙyar na kwashe shi wannan ƙata ya ce ahab ah, ahab biredi ya fi wannan nauyi wallahi biredi ya fi wannan nauyi ai dodo ne a waje ai dodo ne a waje amma cikin gida in ka ji ogan shi ne fa shi ke masa komai amma ya fi yada wani sirrin wajen idan ya abin nan to shi ma wannan Abakar ne ke mai komai amma da abu ya samu yarsa na jafa'i irin wannan ya fi kowa mai yadawa shi ne Abakar yana kallonsa kasan tura suna cewa eh, eh, downfall of a man is not the end of his yawa don kaga mutum wai ya kaza ya same shi baya nuna shine ƙarshen rayuwa su sun ɗauka ai shi nan. abun ya tabbata yanzu gidan ya kaskanta. abubakar ba zai iya fita sai gashi Allah ya nuna abun ba haka bane ba haka bane to shine ya nuna ya yanke hulɗa na kyautatawa da alaƙa tsakanin shi kuma rantsewa fa anzalallahu nan take Allah ya sake saukar da aya yace wala a atali ulul fadli ina masu dukiyan nan masu falalan nan masu halin nan daga cikinku kada su kuskura su rantse cewa sun yanke su ga waɗanda da suke kyautatawa wasa'ati ila akhiril aya har karshe ya'ani ababakar ayan tana nufin abubakar ne sakamakon rantsuwan da yayin nan an yi utu ulil kurba kar su ce sun yanke duk abin da da suke bawa ulil 'yan uwansu na jinin nan domin mista ɗan uwan abubakar kaga na na aisha kamar yarsa ce wal kurba wal masakin da miskinai shine mista ulul kurba din nan wal masakin shine mista bayan shi dangin shi na jini kuma miskini ne bai da shi miskini ne kaga ashe taimakon shi da yake yana samun lada nawa yawa ladan cewa wannan na jinin shi ne dan uwan shi na jini sanan in addition kuma talaka ne da ya cancanta me a taimakawa kaman ba da zakka kenan kaga a cikin zakka idan aka ce ga mabukata guda biyu wannan ɗan uwanka ne mabukaci kuma ɗan uwanka ne na jini wannan kawai mabukaci ne babu dangantaka ta jini in ka ba ma wannan da kuke ɗan uwa mabukaci kana da lada biyu na sadar da zumunci da kuma ba da ladan ita zakar ta fi wancan da ka ba wa singul haka annabi ya ce duk wanda ka ba zaka in ɗan uwanka na jini ne akwai menene lada biyu yawa to sai dai mutum inda kake rayuwa mu ɗauka ‘yan uwanka suna sakkwato ko tangaza can abin nan amma nan kake komai naka a nan ne waɗannan ɗin ba za ka riƙa tattarawa kana tura ma waɗancan waɗannan su ma sai ka ba su sai ka yi 50-50 domin waɗannan da ba dangantakan ba ne a tsakaninku sun fi amfananka ai su ne suke tuƙa ka su ne suke ma aikin gida su ne 'yan aike wannan shine mai kula maka da kamfani wannan shi ne mai ɗawainiya wanda yake supplying wannan shi ke maka kaza in zakka ta zo sai ka ce waɗancan za ka ba sun fi lada ka gutsura ma waɗancan ko da mutuwa za ka yi ka lura nakan ne kafin nakan su zo wanda kake tare da su sun ɗauko ka su suka maka wanka su za su maka likafani su za su kai measurement ɗinka a makabarta a tona su za su zo su yi sahu wataƙila na kan sai kwana biyu masu fara zuwa to da an ce a barka na can ɗin su zo a barka na can ɗin su zo to kaga inda kake rayuwa mutanen da kake tsakaninsu su ne naka kawai waɗanda suke suka kai matsayin shekarun iyayenka su ne iyayenka kawai ka ɗauke su a haka waɗanda suka kai shekarun yayyunka ka ɗauke su a matsayin mai yayyunka kawai waɗanda suke kai sa'o'inka ka ɗauke su abokananka waɗanda ka girma in sun yadda fa in sun yadda su zamo ƙannanka in ba su yadda ba ka ce to ko sa'o'ina ne a zauna lafiya eh, ka ji shi wai wai wai wai yayana ce to zo sa'ana ba sai a zauna lafiya ba a zauna a haka to za ka ga cikinsu kake interacting sun fi sanin ka su ne gobara in ta tashi su ne dai wani abu in ya same ka su ne dai naka ɗin ba su sani ba sai lokaci lokaci in ka je wajensu ko sun zo wajenka to ka gani to bai kamata ka ɗauka duka ka ce za ka kai ma waɗancan su suka fi lada waɗannan da kake abin nan sai a basu ko 70% Allah Ubangiji ya sa mu dace sai Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan da suka rantse cewa ba za su sake ba wa miskinai da ‘yan uwansu ba saboda sun musu laifi ala tuhibbuna an gafira Allahu lakum ku ba kwa so ne ku Abubakar kai ma in kai laifi in gafarta maka amma ayan ba ta ce Abubakar ba ka san shi wa'azi in za ka yi gyara kar ka yi pointing din mutum eh, sai ce me ya yasa muke kurakurai irin kaza ne alhalin wani ne kaga ya yi kuskuren yawwa Ta ce wai me ya sa ba mu da haƙuri ne jama'a me ya sa muka cika fushi ne me ya sa ba mu afuwa ne hmm? in mu ba mu yi wa juna afuwa anya mu muna so in mu yi wa Allah laifi ya mana eh to mu yi wa juna mana ayan tana magana generally ne amma tana targeting wa yawa shi abubakar da ya yi abin ai ayan ya san da shi take yi ya san da shi take yi alatu Hibbuna ku ba kwa so ne an ya gafira Allahu lakum idan kuka yi laifi ku Allah ya gafarta muku tabbas muna so to Allah ce ku ku yi ma waɗansu afuwa suma ma in sun muku kuskure wallahu shi Allah gafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ne mai tausayi kuma ku zamanto haka a tsakaninku sayyidina abubakar na jin wannan ayan ya san da shi take yi hatta kala abubakar sai abubakar ya ce bala ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ya ce bala ba kwa so ne Allah gafarta muku alhalin Allah mai gafara ne mai rahama ne yace ya Allah ina so ya Allah ina so ina fata an gane Ya ce bala ya rabbana inna lanuhibbu an taghfira lana muna son mu ma ka gafarta mana in mu yi namu kuskure wa adalahu bima kana yasa abubakar ya yi rizumin ya da yana masa dukkan abin da da yake masa bai yanke ba din saboda aya ta hana shi to haka ake son musulmi haka ake son musulmi ka ga da ba don aya ba mutumin da ya ta yaɗa ‘yarka yana yada batanci baƙaƙen maganganu a gareta ai ba za ka taɓa son shi ba in ka tuna kai yadda ka ka masa alheri to amma ka ga nan ne ake gane mai imani da mai bin son zuciya shine lokacin da zuciyarka ta tsani abu aya ta saukata ce shi Allah yake so lokacin da zuciyanka yi tsananin son abu aya ta saukata ce Allah baya son shi to nan ne ake gane waye mai bin Allah waye mai bin me son zuciya da a zamaninmu ne mu ce to eh wannan ayar da wasu take yi sun shiga uku ta haka muke in aka karanta aya kana ganin abin da kake ta faɗa fa eh idan ayan aka sako ta aka he kai dojin ka ce da suwa ne take yi in wata ta zo he ka koma ka ce suwa ne sun shiga uku in wata ta zo he kai haka suwa ne sun shiga uku kai yaushe ne aya za ta taba ka Allahu a'ala duk abinda aka karanta ka ce suke nufi yanzu an ce a ciyar a kyautata mutum ya fi tunanin cewa manyan masu kuɗi ake tunani manyan masu kuɗi ake nufi da ya kamata ka tuna in ɗari biyar ne gwargwadon samunka to ai za ta iya dai sayan dabino ko annabi ya ce ku ji tsoron wuta ko da da ɓarin dabino ne ashe ɗari biyar zai saya maka ɗari biyar da zai sayi menene cikin shi dai zai sayi wani abu na naira hamsin da wani zai amfana da shi amma kai ma ka yi ciyarwa a shi ka yi ciyarwa Allah ubangi ya datar da mu Allah ubangi ya sa mu dace sai aya ta ƙarshe da za mu tsaya a kanta a babi na goma sha biyu babu wala yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna Allah ce mata su rika sa khimar khimar shine mayafi da za su sa daga sama daga sama ala juyubihinna ya rufe ƙirjinsu ya sauka wannan shine khimar wanda mata ke yafa daga sama ya sauka har ƙasa shine jilbab wala yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna mata ba a yadda su sa gele su rufe nan su bar kirjinsu nan da wuyansu a waje ba Al juyub juyub da ake nufi waɗannan ƙasusuwan su ne juyub mata in za su fito su sa mayafi daga saman kansu wanda zai gangara ya rufe ina ya rufe kirjinsu ya yi ƙasa wannan shi ne umarni ne imamul bukhari ya ce wa ƙala ahmadu ibn shabibin حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت نانا عائشة الله من جدد إتتشي يرحم الله نساء المهاجرات الأول ألا يجنكي جماعة مهاجرون نفرقو فرقو نفرقو فرقو چن لما أنزل الله lokacin da Allah ya saukar da wannan ayan cewa daga yau mata su rika sanya katon mayafi daga sama da zai rufe har kirjinsu ya gangara kafin ayan hijabi ta sauka ita ce farkon ayan hijabi ala hinna nan take shaqaqna hunna wa ihtamarna nan take suka je suka yi ga mayafansu zannonsu manya-manya suka yi ta lullube kansu suna rufe kirazansu nan take with quick response nan take suka yi responded kawai nan take suka je su samu manya manya menene mayafansu suna kekketa su suna lullube kansu haka suna sake shi suna lullube kanshi suna sake shi shine na na Aisha tace ba ta manta da wannan al'amari nan take Allah Ubangiji ya yi jin kai ga matan ansar na farko matan muhajirat hadisi na biyu imam al-bukhari ya ce Allah masa rahama haddathana abu Nu'aimin, haddathana ibrahim ibn nafi' an al-hasan ibn muslim an safiyyah binti Shaiba. anna aisha radhiyallahu anha lallai na na aisha Allah Ubangiji ya dada ita kanat taqulu ta kasance tana ba da labari cewa lamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan ayan ta sauka wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna akhazna uzrahunna fashaqaqna min qibali al-hawashi fakhtamarna suka rika yanka abun nan mayafansu ta ƙasa suna lullube kansu suna rufe kirazansu nan take kawai ba tare da ganin tsadan wannan mayafin ba suka yi ta kyakketa su kasan da buhu ne a nan sai a ce za a shiga kasuwa insha Allah sai an siyo yadi sai an ji an ɗinka sai an yi menene da makamantansu to za ka ga inda muka bambanta sahabai suka bambanta da mu aya tana sauka yanzu mutum yana fita cikin mintuna kawai ya menene ya fara aiki da ita mu kuma sai an ce insha Allah za a a samu addu'a dai malam muna kan hanya za mu yi insha Allah a samu addu'a insha Allah haka za ka tarar ka ce mutum ya bar gewa ce insha Allah muna kan hanya akar a samu addu'a wallahi za mu bari wallahi za mu yi za mu yi za mu yi kaza shi kenan shiru kake ji wanda ya riga ya zuwa ga ya yi responding ga ayoyin Allah dole ya riga ka zuwa shiga aljanna tunda kai komai naka baya baya baya to a baya bayan ake sai irin waɗannan masu rige-rige wajen amsa kiran Allah nan take aya ta sauka sun fara aiki da ita nan take aya ta hana sun janye sun hannu dole ya riga ka shiga aljanna kafin ka gama shawara shi ya wuce kawai tunda umarnin Allah da manzansa ne ka san babu wanda za ka shawarta dai akan ya ce maka da Allah da manzo ya ce a yi su baka shawara kada ka yi kai ma ka san babu kawai abun bai shiga zuciyanka ne kawai da wani a saka addu'a a saka addu'a kamar ya Umarnin Allah ya zo ka tashi ka ce wai wane ya saka addu'a muna nan tafi insha Allah a karamakallah za a gan mu yaushe oho Allah rufa mana asiri to wannan shine abin da ya shafi wannan sura mai albarka suratul nur idan mai kowa mai komai ya nuna mana a litinin mai zuwa zamu su a suratul furqan sura ta 25 bari a kira sallahu ta'ala akwai tambaya daya biyu game da wannan kissa tana na Aisha din